قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه قال خرجت في غزوة يتي نظم في تزوى وليأتي فعض رجل فانتزع فنيته فعضلها النبي صلى الله عليه وسلم sai wani ya ciji hannun wani wanda aka ciji hannun sai je janye hannunsa sai cire hakoran wanda ya cizo din sai manzo Allah ya babu diya kai dan mai wani zai ciji hannun wani yaya za a yi wanda aka ciji hannunsa yanzu duk wata hanyar da ya san zai cire zai zai kwaci kansa haka zai yi gari ya kwaci kansa sai ya cire hakoransa manzo Allah ya babu diya a sama babu yace wani babu as-sinnu bis-sinni yace hakori da hakori wanda yake da hakorin wanda ake masa hakori wanda yake da kunni a cire masa kunni wanda yake da hajji a cire masa hajji ba haka bane ido a cire ido ba haka bane mm. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص أن تقول سيدنا أنس آه ابن مالك الأنصاري الله يكرم سيدنا ابنة ابن أن ابنة النضر إر النضر لطمت جارية تاماري وتيارية فكسرت ثنيتها garin marin ta sai ta karya mata hakorinta fa atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzon Allah ga wacce ta mari wacce har sai da ta karya mata hakuri fa amara bil qisas sai manzon Allah ce ai kisashi kin karya hakuri za a karya miki hakuri mun gane ko to yanzu ta karya hakuri za a karya hakuri mari kuma fa a fashi sashi akai ko babu eh to za mu ji insha Allah babu diyatil asabi babin da ke bayanin diyan ya ya ya hannu ko na kafa قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم إتي هذه وهذه سواء إتي ونم ببياسة ونم كربرياسة جدين إن كان يكي ونم ذا أيكي هو النيني أكا يكي جدين سكي درجة سكيما سجدين يعني الخيصر والإبهام al-ibham ko wasababa walwusa walbinsar walhinsar sai manzo Allah ya nuna babban yatsa da karamar yasa yake duk daya suke sallallahu alaihi wa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال إذا سيدنا عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إني ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم وتنفشين حكا كمن حكا باب إيش والباب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتصب أو يقتص منهم كلهم متعني سكا سككش متون وسكتارو سكجم متون شيو ذا dukkan su baki dai za a musu kisasi ko ɗaya za a ɗauka a eh dukkan su za a yi ma mai ce hujja ha eh eh eh eh eh eh eh to eh to yace eh, haka ne mece ce hujja yace qissan uraniyina me mm. qissan uraniyina yace waɗansu mutane suka zo Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta mm. sai yanayin Madina bai dace da su ba sai manzon Allah ce me zai hana ku fita bayan gari wurin dabbobi rakuma ku sha nono ku sha tsar rakuma da suka je suka samu lafiya sai suka kashe makiyayi mm. sa'annan suka korara kuma suka tafi da sai aka ba manzon Allah labari sai sa aka kawo su sai aka kashe su duka baki mm. wannan ya isa hujja mm. eh, eh hujja ce to amma waɗannan ai sun yi ayyuka da yawa sun yi mm. ridda suka kashe makiyayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi muharafu da wa ma'ana wayannan sun zama yan fashi da makami mun gane ko eh akwai wata hujja wasu eh, waɗannan sun yi ridda dama mutum ya ridda mai hukuncin sa suka kashe mutum mai hukuncin su sa'annan suka kora dabbobin da manzon Allah ma'ana sun yi sun yaki Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka kashe abinda ake nufi shine mutane su haɗu su kashe mutum haka kawai ko su buge shi su karya masa hannu ya za a yi da su ɗaya cikin su ko duka eh إذا تعينت النجاسة في to ga imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi za mu gani istinbati ko za mu iya fahimto me ya me kike hujjarsa yace in mutane suka hadu suka jimma mutum ko suka kashe shi shin za a kama su baki daya a musu kisashi ko dai cikin za a yi wa to shine ce وقال مصرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال لو علمت أنكما تعمتما لقطعتما an azurin sayyidina ali mm. ai kun san wurin wurin hukunci alqaba mm. sayyidina ali ba shi da dama wurin fatawa wurin ilimi wurin fikihu sai shu khalifa ya ce aje a zartar da hukunci mm. sai sai na ne ce me ya faru a ce kaza kaza kaza ya ce a kuma da ita kuje kuje da ita fada kuje da ita wurin eh, alkalin alkalin kuje da ita wurin khalifa da sai sai na ali zo lafiya yace ai kaza kaza kaza kaza kaza ke to wannan abin da ya faru shine mm. waɗansu mutane ne suka zo suka yi shaida suka ce mun shaida wani ɓarawo ne mm. ya yi sata shi sai na ya kama shi aka yanke masa hannu mm. gobe ko jibi ko tare sai suka taho da wani mutum kuma suka ce na farko kuskure muka yi wannan shi ne wanda ya sa <laughs> mun gane ko fa abtala shahadatuhuma sai ya kore shaidar ku ba za a karbi shaidar ku ba wa ukhiza bi diyatil awwal wancan na farkon da suka sa aka yanke mishi hannu sai aka karbi diya baki ɗaya wajen sai وقال سيدنا علي لو علمت انكما تأمتما لقطعتكما da ake na tabbatar da cewa wancan na farko da kuka kawo in da gangan kuka yi da na yanke hannu wa ku juba mahallin shahid na na kuma ina mahallin shahid Eh? da na san cewa wancan din ganganci kuka yi ba jiya za a karba ba yanke hannun ku za a yi an yanke hannun mutum daya sabadin mutum biyu aka ce da a ce tabbas ku an san ganganci sai da sai an yanke hannun ya zama mahallin shahid kuma in mutane suka suka hadu suka karya mutum ko suka yi kullele ne aka je suka yi karya aka kashe mutum aka kama shi aka kashe shi ko aka in an kama su jiya za a yi da su duk kashe su za a yi na kisa ne in yankewa ne in diya ce ko menene haka za a yi to ga kuma hadisin da ya kawo na sayyidina Umar وقال لابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر أن كربو لك سيدنا عبد الله بن عمر يتي ونيار أكا كشيش أكا يمتك سنجلة سيدنا عمر يتي لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم yaro aka samu ai masa kisan gilla sai sayyidina Umar yake da a ce mutanen sana'a a baki daya suka yi ishtiraki cikin kashe wannan da da an je an kashe su dibba ba nasi bane فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم shine khalifa ko eh sana'a ba ba ba abin nan gari ne ko sana'a al-yaman ko hakiman wa hakiman yaman ko to ka gani yace da tun mutane za su kai mutum miliyan nawa su a karamin takdiri miliyan biyar yace to da duk sun yi istiraki cikin kisan kashe wannan da da gangan da duk sai sai na umarce sai ya kashe su dan kasan jinin musulmi yana da kima hmm. وقال مغيرة ابن حكيم عن أبيه يتيم إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله إني وإن متانيه سكا هادو سكا كشمتون في سيدنا عمر يتحدي حكا وزاء كشم وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد ابن مقر أو مقر من لطمة يتي وإن من يمال مي sayyidina abubakar da ibn zubair da aliyu da zubair dan muqarrin sun yi kisashi da mutum ya mare mutum aka ce sai a rama mahallin sai kenan wancan da sai mari ta ce hakora din ma'ana ta yi abu ne mm. wa وأخذ عمر من ضربة بالدرة سيدنا عمر يا يتساشي متين أو في كواجري كوبلالا يتي هاي متون كوي بيجي متون إن بك يدبا لا يتساشي سيكما أكاو كواجري كبجي وأخذ علي من ثلاثة أصوات سيدنا علي ya yi دواني da wani ya ɗauki wani ya ma wani wani ya yace kai ma sai ka zo ka bude bayan ka ne ko kan jinjin ka ne ko kan menene kai ma ai ma bulala hmm. ko واقتص شريح من صوت وخموش شريح القاضي يا كساشي يا كساشي أكم بلالا تكما كرتم فسكا كو كرتم سيكو ياكشي أكيم إن ba sai سيئل hmm. saboda ka san haƙƙi baya tsaraya sai in ka sai in kai da sanar da kaya hmm. mun gane ko eh a ba hali mutum ya kashe mutum ba za a kashe shi ba wanda ke da haƙƙin baya da ƙarfin hari da zai bai kan saka ne kika sai ai ne sai a sawo ba alƙali bane ai kotu ne shugaba hukuma ce ba zama karazu da ake ba hukuma ne sarki ne hakimi ne ne unguwa ne menene da menene mm. akwai tsari duk akwai fadawa akwai waɗanda za su zauna ga masu yin kaza ga masu yin kaza kowa da tsari mm. kai hakkin ka ne an karta maka mutum ka yafe ce a a eh ya yafe shikenan ban yafe ba to shikenan ka iya yi eh shikenan sai a kirice ne mm. a a ban yafe ba sai aiki sashi amma ba zai iya ba don wani ya dauke ka kan saka sai hannun sai ta maka ko ba zai iya ko an ko da yake wai suna da karfin hali mun gane ko eh na ma san da sun dauki hancin sayyidina Abbas da kauna ba na ba su labari amma ai daga baya mai al'amarin ke zamo ya zamo me ba haka bane to ina kuma matar da take muku in tana aka kashe mata kuwar da ta tace duk juyin duniyar nan aka yi ce ba za ta yi da sai aiki ta ta zo ana tsare kai ta yi guda hankalin ta yi kwanta mm. to wani ba zai iya ba shi ke nan sai a kawo wanda zai yi abin da ake so ki fashi eh eh wajen me ai wannan su ai ba suna yi don shari'a ko akwai zalunci ba ai wannan ba su ce maka ba abu ne na magudanci ko قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة إن أنا عائشة الله كرمك لجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وانشان قصة سيدنا عمر أي أنزل محل الشاهد في لكو أنا عائشة كما تكاو والإمام البخاري فاجي كاو قصة اللب da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba shi da lafiya suka ce za su yi masa cuce za a saka masa yake a a sai suka ce wata kila yana kin haka ne dan mara lafiya duk baya son jikin magani sai suka yi karfin hali suka yi mashi eh, su duka suka yi ko wannan yayi wannan yana kallo wanda ya ba da goyon baya wannan sai manzo Allah ce duk sai an yi musu akwai mahallin shi ko ba mahallin aiki ɗaya aka yi mutum ɗaya amma mm. mutane suka taru a akan haka manzo Allah ya kowa adalci mm. amma sai duk sai an yi musu imam al-bukhari yana da mahallin shahid ko ba shi da yana da mahallin shahid ko قالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا لا تلجوني تشي سيما من الله كيكما ينانوني يشي أبانا سلطة إليه قال فقلنا كراهية المريض بالدواء to sai suka yi ta'wili da ganganci suka yi sun saba manzo Allah da gangan ya su shiga wani hali amma sai suka yi ta'wili shi yasa duk sa'an da mutum yayi abu ba za ka yi farafka kafin tashi ba mm. sai an kore shubha an kore jahilci an kore ta'wili an kore duk wani abin da ake sa'an ne tabbatar da cewa i ga abin da ke mm. amma mutum yayi abu kan ta'wili to sai a nuna masa cewa wannan kuskure ne kar ka koma mm. yace i yayi to sai a tabbatar da cewa da gangaye ko ba da gangaye yi wannan da manzo Allah sai kada ku yi amr ne ko yadda kada a yi wanda ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya saba ma Allah ba to sai suka ce a'a watakila manzon Allah ya ce kada mu yi ne ba da idan dan ɗabi'an dan adam duk mara lafiya baya son magani mm. ba su tawili ba mm. falamma afaqa suka ce yayin da manzon Allah ya farfado daga wannan qala sai ce alam an hakum an taluduni mm. yake ban hana ku ba qala sai suka ce kulna karahiyatan sai muka ce ai mu sha muke saboda mara lafiya baya son magani ne shi yasa ba wai ani kai mana ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yabqa minkum ahadun illa lujja dukkan ku da kuke zaune wajen ko kuka yi kuka ba da goyon baya kuna kallo ana yi kuka yadda dukkan ku sai an rama duk wanda ai mishi amma ban da Abbas saboda shi a lokacin baya mm. وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم saboda shi bai halarce kuma lokacin da kuke yin wannan babul qasamati babin ake nufi da al qasama rantsuwa wa qala al azhari al qasamatu ismun lil awliya alladhina yahlifuna ala istihqaq dam al maqtul wa qila ma'khuzatun min al qisma ko ka ce rantsuwa ko ka ce mutanen da za su zo su yi rantsuwa ko ko a'a mutanen da za su zo a raba musu rantsuwa din shine sai a kawo mutum hamsin a raba musu ku ce wani ne ya kashe mana wani a'a ba za a yadda ba shine yayi to ku kawo mutum hamsin a cikin ku su yi rantsuwa cewa shi yayi sai a ba ku sai ku a ba ku hakkin ku ko a'a ba mun kai ba ku kawo mutum hamsin a cikin ku su yi rantsuwa kaza kaza kaza to wannan ka'ida ce cikin ka'idodin shari'ar musulunci وقال الأشعف بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي أشعف بن قيس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي شاهدات أو يمينه فإذا كاو كاو شيدو ko ko a'a wancan ya yi rantsuwa ya bar rantsar da kai ya kubutar da kansa wa qala ibn abi mulaikata lam biha muawiyatu yace muawiya bai kisa shi da kasama ba akwai wanda suka ce in mutane suka zo suka yi rantsuwa su hamsin cewa wani shi kashe musu to za a yi kisashi amma wa'yansu malamai suka ce a'a in sun zo sun yi rantsuwa ba bai isa wannan bai kai daraja da za a yi kisashi dan wannan rantsuwa da kai ba yasa aka samu sabani yake muawiya shi ba zai yadda yi kisashi na fitar da rai dan mutane sun zo sun yi rantsuwa cewa wani ya kashe ba sai dai an ce an gani ko ya tabbatar وقسم عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند عند بيت من بيوت السمانين عمر بن عبد العزيز شين يربط زوا عدي بن أرطاه وكان أمره يا ندى شين أمير تركي على البصرة fi qatilin wujida inda baitin min buyut sammanina wani mamaci ne aka same shi wajen gidan masu sai mai sai aka same shi ya mutu in waje da ba ba ba man sai sammani waɗanda ke sai wanda as-sammani wanda yake sai mai ko mai wannan zai ko menene da menene as-sammani da jam'in su kenan in waje da ashabuhu bayyinatan wa illa fala tazlimin nasa aka ce ku je waɗannan da aka kashe musu ɗan uwansu in sun samu shaida akan haka mm. to ai kusa shi in ba haka ba kar ka zalunci mutane mm. fa inna hadha la yuqda fi ila yawm al-qiyama yace saboda irin wannan hali da yake kasancewa ba za a taba samun waraka ba har ranar tashin kiyama wannan zai ce kaza wannan zai ce mun samu kangon ya ya mutu suwa ne ne wannan yace shi ba za a yi wannan ba za a warke ba ba za a huta ba daga wannan abubuwa har tashin kiyama shi yasa ko ai sama su ba sa yin kisashi sai dai in an samu bayyana shaida ko kuma mutum ya tabbatar قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حسمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا يتي يا بعد العبارة سوى سنجي خيبر da suka je da jama'ar sai suka rarrabu shi kenan sai suka samu ɗaya a cikin su an kashe shi وقالوا للذين وجد فيهم قتلتم صاحبنا da suka zo in inda suka samu dan dan yana kwanci an kashe shi suka ce ku kuka kashe mu na dan uwanmu qalu ma qatalna suka ce ba mu muka kashe shi ba wala alimna qatilahu ba mu ma san wanda ya kashe shi ba mm. fantalaqu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai aka tashi aka je wurin manzon Allah aka kai kara ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun je Khaibara da muka wasu muka rarrabu sai muka samu ga dan uwan ɗayan mu an kashe shi nan muka ce su waɗanda ke wajen su suka kashe shi suka ce ba su bane ba su ma san wanda ya kashe shi ba mm. فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول الكبرى الكبرى كبر من ينقص ببنك زي مغنى ببنك زي مغنى ببنك فار مغنى فقال له كما الله صلى الله عليه وسلم يقول تأتون بالبينة على من قتله كنا لشهد أكون وندي كشيشي قالوا ما لنا بينة إن كتبا مدى شهد أكون وندي كشيشي qala fa na to yahudawa za su zo su yi rantsuwa cewa ba su suka kashe shi ba قالوا فسك لا نرضى Ba يدد رسول يهودا وابا بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوجاه مئة من إبل الصدقة mutane musulmai suka samu ɗaya an kashe a yahudawa sai suka zo suka ce yahuda suka kashe yahuda suka ce ba mu muka kashe su ba sai aka kai kara wurin manzon Allah yake kuna da shaida cewa ba yahudi yake su suka ce mun ba mu da shaida mu dai mun same shi an kashe shi a cikin yake za a kawo yahudawa hamsin tsiran rantsuwa su kubuta to a wannan riwaya ce ta kaita a wata riwaya ce ce ya manzo Allah ba yahudi zai rantsuwa akan kariya ba yahuda za su kashe ba shi eh zai rantsuwa akan kariya to matsala ta tsaya kenan an ga mutum an kashe shi an tuhumi yahudawa amma ba shi kakkiyar shaida da cewa su kashe mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai cire diya a cikin baitul mali ya biya diyan wannan da aka kashe aka kyale ba yahudi yahuda suka kashe dan mm. ba hujja da za a kama mm. banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye yake adalci sama da irin mun gane ko eh. na ungon yahuda duk za a kone mun gane ko to da haka haka haka haka shi kenan kai zalunci kenan Allah wa malil zalimin min kai karfin hali kai adalci Allah zai magance maka kowa ne قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس abu kilab ya ce sayyidina umar ibn abdul aziz wanda ake ce mashi al khalifatu rasul al saboda tsananin takawa da tsantsani da tsoron Allah dama gidan sarauta yake ana bushasha ana menene da menene ran da aka nada shi sarauta aka nada shi kalif khilafa shi ba mulki ba jin daɗi ba komai sai zai zayewa da'iman sai kuka sai tsoron Allah sai zuhud saboda an danka amana a hannun shi mm. mun gane ko mm. to shine wata rana ya fito da karagan mulkinsa ko shimfiɗa ko menene ya fito ya zauna saboda kowa ne kara ya kawo wannan ke magana ya faɗa ثم أذن لهم فدخلوا sai ba da izini sai mutane suka shigo qala sai tambaye su ma taqulu ma taquluna fil qasama shine khalifa shine sarki shine shugaba da yake aka yi shimfiɗa na alfarma ya zauna sai ba mutane izini suka shigo mm. da suka shigo aka zazzauna sai ce me kuke gani me kuke fada dangane da alkasama a yi rantsuwa za a iya yin a akan haka mutane ba ba gani suka yi ba amma suka yi rantsuwa cewa suwa ne suka yi za a iya yin a akan haka mm. قال يتي نقول القسامة القول بها حق za أي إن أقسام القسامة رنقوا إن ذا أي تساكي دن ون رنقوا تبس سعنا سكتي وقد أقالت بها الخلفاء sai suka kafa hujjar suka ce ai halifofi ma sun yi wannan abin sun yi kisaki sanadiyar rantsuwa da aka yi falali sai a umar abdul abdulaziz bayan manyan makowa ya faɗa sai ya ji waiwayo wurin abu kilaba sai ce ma Kulu ya aba kilaba wana sabani linna sai ce me kake fada ne ya kai abu kilaba ka fito mana ka zauna a tattauna a yi munakasha kenan a kari juna ilimi mun gane ko mm. me kai kake fada ne ya abu ya aba kilaba mm. fa qultu sai abu kilaba ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب كان هذا من يمن ينسجوجي لدك ولا رباوة أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت تلزمه يا كي أريبا يا كي سرك مسلمين ga dai manya-manyan sojojin musulunci ga dattawan larabawa duk sun taru abinda nake son na jawo hankalinka akai shine yanzu da mutane hamsin za su zo su ce a kasan dimash akwai wani wanda mutum ne muhsani ya taba yin aure suka ce ya yi izina ba su taba ganin shi ba su kai mai wannan shaida sun kai mutum hamsin za ka je ka jefe shi da wannan za a iya jefe shi ba su taba ganin shi ba ba su san shi ba amma suka ce su kai mai shaida cewa ya yi zina? wannan shaida za a karba za a karba ba za a karba ba qala la ya na umar bin abdulaziz ya ce a'a haka in ba zai faru ba qultu sai sayyidina abu kilaba yace ara'aita لو anna 50 منهم شهدوا على رجل bihi masa annahu sarafa akunta taqta'uhu ولم يروا yaraw yace da mutum hamsin cikin su za su kafa shaida cewa wani mutum da suka himar ya yi sata ba su taba ganin shi ba su ce ya yi sata za ka je ka yanke hannunsa dan wannan magana da suka faɗa kala la sai ce la qultu sai abu ila bai ce فوالله نار إلى الله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في ثلاث خصال yace manzon Allah bai taba kashe mutum ba sai dai ɗayan abu uku sai in mai shi yayi ɗayan abu uku rajulun qatala bi jarirati fa mutum ne ya kisan kai da za a kashe shi au rajulun zana ba da ihsanin aw rajulun haraba Allah wa rasulahu wartadda an al-islam na biyu mutum ya taba yin aure zina manzo Allah zai sa a jefe shi ko mutum ya shiga musulunci kuma zai yi ridda manzo Allah zai sa a kashe shi yace ɗayan waɗannan abubuwa guda uku su kadai manzo Allah ke sa a kashe mutum da su fa qala al manyan dattawan da ke zaune wajen da sun riga sun ba da fatawa cewa ya halatta in aka samu imanin fasama ai ai kisashi sai suka ce awalaysa qad haddatha anas ibn anas ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qata'a fi wa samara al-a'yun thumma nabadhahum fi suka ce kai abu ya zaka faɗi haka kai baka san manzo Allah ya hannu da rai fata ba baka ya kashe ya kashe mutanen nan urani ya yi kifa ya sa su cikin rana ya haka mutu ba fa qultu sai yake ana uhaddithukum hadith anas mm. ni zan ba ku labarin hadisin anas yadda hadisin yake mm. wata kila ku wai wai kuka ji ko a'a kun ji wani abin ne ba ku ji wani abin ba ko ku fahimci kuskure to ga yadda kissa take zan ba ku labari حدثني انس حدثني انس انس يباني لاباري أن نفرا من ukulin samaniyata. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فاستوهموا الارض فسقمت اجسامهم يتي وان متاني غدا تكون daga ukulin wa uraina su suka zo suka kalli musulunci suka mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanayin Madina bai dace da su ba suka kamu da rashin lafiya fashakau zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba manzon Allah labari abin da ya faru musu kala sai manzon Allah ce afala takhrujuna ma'a ra'ina fi iblihi fatusibuna min albaniha wa abwaliha ba za ku fita tare da makiyayin mu ba mai muna kiwo ba a cikin garkin rakumma ku je ku sha nonon rakumma ku sha fitsarin rakumma dan ku samu lafiya ashe manzo Allah yana likitan shi kenan mm. قالوا بلى تلك زام فتاة فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعمة sai suka fita suka je da suka sha suka samu lafiya sai suka kashe makiyayin manzon Allah suka kora rakunman فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثاره لما ذا الله يسامو لاباري يشي جئ إن سكي أجي أتهو دسو فأدركوا سي أكساموس فجيء بهم سي أكاوس فأمر بهم فقطعت أيديهم لما ذا الله يسي أيجي هنا ينسو وأرجله دكفافون وثمر أعينهم يسقيا إدانون ثم نبذهم في الشمس فأنا يجيفا سؤال suna jin zafi da cikin ruwa aka ci ba su ruwa aka ci cire cikin zafi aka ci sa musu magani jini ya yanki suna ta shan wahala hatta su har suka mutu qultu sai abu kilaba yace ku ga yadda kissan take wa ayyu shay'in min ma sana haula me yafi tsanani da muni sama da abin da wa'annan suka yi akwai barna sama da wa'annan eh, sama da abin da wa'annan suka yi yace irtadu anil islam sun yi rijja wa qatalu suka yi kisan kai wa saraku suka yi sata fa qala ambasat bin sa'id sai ɗaya a cikin masu yace ambasat dan sa'id yace wallahi yace na rantse da Allah in sami'tu kal yawmi qad yace ban taba jin wannan kissa ban taba jin labari cikakken bayani kamar wannan ban taba jin wannan magana ba cikakke sai yau yanzu na ji cikakken bayani daga kuma wanda ya san don yace ni ana ana shi yace wasu hadisi kuma shi ya ba shi labari mm. ata ruddu alayya hadisi ya ambata sai abu kila da ce za ka mai da min hadisi na labarin da za ka mai da min ba za ka karba ba qala la yace a'a akan me zan mai dan maka hadisi cikakken bayani ga wanda ya san al'amari walakin jita bil hadisi ala wajhihi yace ka kawo hadisin yadda ya dace ba kari ba rage wallahi na rantse da Allah la yazalu hadha al-jund bi khairin ma asha hadha al-shaykh bayna azhurihim yace na rantse da Allah matukan wannan dattijo yana cikin wannan sojoji wallahi suna tare da alkhairi mm. saboda me saboda ya kawo hadisi yadda yake sai abu kilaba yace wa qad kana fi ai a cikin irin wannan al'amura akai akwai sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe daga sahabbai har tabi'ai har kowa sunna suke nema daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane sunna suke nema yasa yake ba aiki wala qawla wala amala wala niyya illa bi muwafaqati as-sunna ba haka bane yace wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ma sahha anhu min hadithin fa jinni ba haka ba Eh, sa'an nan sai ba da labari ce qala yace dakala alaihi na min minal ansar wannan kissa ta gama abu kilaba ya kawo cikakken bayani dangane da kissan uraniyina hmm. ma'ana sayyidina umar bin abdul aziz shine ya zauna a fadarsa ya ba malamai dama ana tattaunawa hmm. kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa hmm. wayanda suka faɗi kaza ai kaga suna da yawa abu kilaba ya kawo cikakken bayani maganar wa ta fi yin jaya abu kilaba to sa'an nan kuma bangare na biyu cikin hadisi yace ga kuma abin da ya faru wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗansu mutane cikin mutanen Madina su ne suka shiga wurin manzon Allah fata haddathu indahu aka je aka tattauna aka yi zantuttuka fa kharaja rajulun minhum baina aydihim fa qutila ɗaya a cikin su sai ta tashi ya fita ko kan su fito sai suka same shi an kashe shi fa kharaju ba'dahu sai suka fita bayan shi fa idza hum bi sahibihim yatashahhatu fil janna mm. da su shi ya riga su fita kafin su gama hadisi zan fito za su fito sai ga dan wasu jina jina an ji masa ciwo an kashe shi farajau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقالوا سيسكتي يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا mm. ya به يتشحت في الجنة يا ya زم Allah? dan uwanmu da muke tare da shi yanzu ya fita muna fita sai mun shiga shi jina jina ya mutu suka kawo manzo Allah labari fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya fito ya ga al'amarin yadda yake fa qala sai manzo Allah ya ce da su mm. biman tazunnuna aw tarawna qatla mm. wa kuke zato ko kuke tsammani shi ya kashe wannan mutum mun gane ko da manzo Allah ya zai tarar da dan uwansu an kashe shi Sun suka ba labari sai manzo Allah ce wa kuke zato shi ya kashe wannan dan uwana ku Halu sai suka ce nara annal yahuda qatalat kace muna muna tsammani muna zato muna ganin cewa yahudawa su suka kashe shi fa arsala ilayhi ila yahud sai manzo Allah ya aika ce a kira yahudawa a unguwansu aka kirawo su tilas su zo kuma suka zo mm. fa qala sai manzo Allah ce antum qataltum hadha mm. ko kuka kashe wannan mutum mu ga adalci da manzo Allah babu tashi babu wani shugaba ba wanda ya shiga ba wanda ya cancanta ya jagorancin duniya na sama da manzo Allah babu shugaba da ya san adalci da ke so zaman lafiya sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne aka same shi an kashe shi an gwan yahudawa waɗanda suke da haƙƙin jini suka ce muna tsammani manzo Allah ce kuwa kuke tsammani kashe shi suka ce yahudawa to ba an ji an far musu da yaki an ji an kakkashe su sai aka ce a'a su zo suka zo da suka zo sai manzo Allah ce ku kai wannan aiki ku kashe shi qalu suka ce a'a ba mu bane qala sai manzo Allah ce dauna nafla 50 min al-yahud ma qataluhu ku musulmai da aka kashe dan wanku za ku yadda yahudawa 50 su yi rantsuwa cewa ba su kashe shi ba in so su fita sun tafi kenan فقالوا sai musulmai suka ce ma yubaluna an yaqtuluna jal ajma'ina thumma yadfiluna ai sai ai yahuda ba su damu ba dukkan mu suka je musu annan tsiran zuwa akan karya ba ake wa yahduna an al-kadhib wa yahduna ba Iska suka ce ya manzo Allah ai yahudawa ba su damu ba duk suka ce mu masu rantsuwa akan kanya mm. mun gane inda fasalar ke tafiya gaban manzan Allah aka yi wannan fa duk inda kai da zafin addini manzon Allah yana gaban ka mm. duk inda kai da san addini manzon Allah shi ya kawo maka addini shi ya koya maka shi ya ilmantar da kai duk inda ka kai da kin kafirci da arne da yahudawa manzon Allah ya fi mm. amma Allah ya kaddara tilas ga waye gari kan kafiri mm. tilas ya waye gari ya zanta in ka ce ba ka so ka gani ka ga kafiri ka ɗaukar maka abin da suke kan ya ce ba ya sai ga musulmi shi ma ya yi ƙarya mm. don Allah madaukakin sarki shi halci bayin sa yake huwa allazi khalaqakum فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله مدوكين sarki ya san da haka abinda ake so kai kokari ka sallata addinin ka ka nuna kyawun ɗabi'un addininka a gani wa zai ci riba amma wannan hayaniya da da harjiki da tashi da meye da meye duk shedan shi ke cin riba ga fada gaban manzon Allah ga abin da ga yadda al'amari ya gudana yace ba yahuda ko kace wannan yahuda suka ce a'a tunda ba su cikakken shaida ba cikakkiyar shaida sa'an nan sai musulmai za ku yi da yahuda hamsin su yi in su tafiya su suka ce yahuda babu ruwansu za su iya kashe mu duka baki da su zo su yi rantsuwa kan karya kuma an san makaryata ne to sa'an nan sai manzo Allah ya ce ku da kuka faɗi haka za ku kawo mutum hamsin a cikin su yi rantsuwa ku samu haƙƙin a yi kisashi sahi tastahiquna diyata bi aymani a minku za ku kawo mutum hamsin cikin ku su yi rantsuwa a baku diya kanu suka ce ma kunna lina halifa suka ce ba za mu iya yin rantsuwa ba don zato muke muna ji yadda alamar ya kasance ai ba za mu iya yin rantsuwa ba don zato muke ba gani muka yi to manzon Allah dan ya warware matsalar kowa a je a zauna lafiya sai ce sai manzo Allah kira kudi a ajihunsa ko baitul mali ko menene yace to ga diyan dan uwanku da aka kashe yahuda ku tafiyan ku musulmai ku tafiyan wane ne ya cancanta ya yi jagorancin duniya baki ɗaya tun da farko ya kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sunnarsa ba za a yi koyi da sunnarsa ba ba za a yi da ilimin koyarwarsa ba wallahi duniyar nan ba za ta taba zama lafiya ba in ka so ka hutar shi kanka wallahi duniyar nan ba za ta zauna lafiya ba sai an bi sahun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm. duk dabaran duniya mm. farare ne ko bakaki masu kuɗi ne ko jahilai masu kuɗi ne ko talaka masu ilimi ne ko da kowane ne mm. duk inda kake har kai gidanka ba za ka zauna lafiya ba sai ka ji sahun manzo Allah shi kadai Allah ya hore ma wannan shi ya ba har ana da kasa ba yake bishir atihi a yake ba haka bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan a zauna lafiya tunda babu tabbas a lokacin da suka faɗi haka manzo Allah ce a je dukkan ungon Yahudawa a gama musu aiki an gama kan ta ce kwabo an gama amma ba abin da manzo Allah ke nufi kenan ba adalci manzo Allah yake yake shi dan Allah ya ce wa malil zalimina min ansar sai manzo Allah ya ɗebo yake ku ga dan ku da aka kashe gadiyarsa ku yau ai musu fasara ba ai musu fasara ba kuma Yahudawa da yake babu tabbas ba a samu yakini ba ba a samu shaida ba babu tabbas ku yi tafiya sai ka yi yahuda suka kashe amma da yake babu tabbas an ce a kashe shi. an zauna lafiya ko ba a zauna ba addinin musulunci da yahudanci da nasaranci wa ya samu wa ya fi samun ɗaukaka saboda me adalci a gudan da adalci ko yanzu ne a gani a ga magana imamu malik da yake al'umman nan ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara al'umma iyayensu na farko a gwada a gani mun gane ko fawadahu min indihi qultu yace wa qad kanat muzairu to wannan kisa mas'ala ta biyu kenan a cikin cikin wannan hadisi za'an hmm. nan kuma ga mas'ala ta uku ai dama yace wa qad kana yace وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم duk sa'an da babu tabbas hmm. an kuma kashe mutum amma ba ku da tabbas wanda ya kashe shi menene sunnar manzon Allah a ciki ai adalci hmm. in an samu tabbas da shaida shi nan in ba samu tabbas ba shi nan sai a biya diyan daga baitul mali ba za a farma kafirai a ce tunda ana jin haushin su tunda ba a shiri da su su ne suka yi tabbas sai ka yi su ne amma tunda babu dalili da me za ka kafa hujja sai ka yi fita ya ajalin sai mutu sai da yana fita ajalin sai kare ya mutu to da hujja za a kama su sai ka yi su suka kashe shi a boye amma da ba a samu hujja ba me aka yi shekaran jiya da wani yahude ya gama ce da wata ya da gwalagwale a hannunta ya kashe ta ya mata rotse ya kashe ta da aka kawo shi tabbatar ne aka yi masa saboda manzo Allah yana da hujja manzo Allah ba ya zalunci ko kadan shine shugaban adalci da zaman lafiya da kiyaye yancin dan adam ce wa كانت هذيل خلع خليئا لهم في الجاهلية يتي قصة فتبي قبيلة هذيل سن كسجي سن كل كوانجي الكوري يرجي من أفكاري سدوة قبيلة بذات يتعى تسي سكا جنيا ونن سكا جاني هر أكما وكم أيام إلا فقرت أهل بيت أهل بيت من اليمن بالبطحاء sai ɗaya zo ya sata ya shiga gida zai sata a yaman fanta ba halahu rajulun minhu sai wani cikin su ya gane wani shine cikin kabilan kaza da suke mana kaza kaza kaza kaza mm. fa hadafahu bisayfi fa qatalahu sai dauki kansa kan yaje shi sai kashe shi فجاءت هذيل فأخذوا اليمانية هذيل سيسك زسك كاما ونم بيمن بيك شيء مسلمين فرفعوه إلى عمر بالموسم سيسك كيش سيدنا عمر أكيم موسم الحج دار حج sai suka شيء qatala sahibana wannan shi ya kashe mana dan uwan mu mm. fa qala sai ce innahum qad khala'uhu sai ce ai su ne suka tabar da shi ba lallai sun gabar da shi an yi alkawari kawance tsakanin su kudu an kula yarjejeniya kan cewa wannan kabilan da wannan kabilan ko wancan unguwar da wancan unguwar sun kulla kawance tsakanin su duk sa'an da aka aka kawo muku hari za su tashi kamar su aka kawo ma duk sa'an da aka kawo muku za ku tashi kamar su kamar ko aka kawo ma mm. sai suka janye suka bar aka kashe wannan wannan shine illa da ta sa har gaba ta shiga tsakanin mun gane ko mm. fa qala sai ce yuqsimu خمسون min هزيل ما khala'u yake mutum hamsin cikin huzai su zo su yi rantsuwa cewa ba su suka yi wannan aiki ba ba su warware alkawarin su ba Hala sai قال min فأقسم منهم wa arba'una رجلا mm. sai mutum hamsin ba ɗaya cikin huzai da suka zo su yi rantsuwa wa qadima rajulun minhum min ash-sham ɗaya cikin hamsin cikin su sai ya dawo daga kasan sham fasa'aluhu an yuqsima suka ce kai zaka zo ka cika rantsuwa kai zaka zo ka yi rantsuwa rantsuwar ta cika 50 saboda a bamu gaskiya Yamina yaminahu minhum bi alf dirham yace ni dai ba zan yi rantsuwa amma zan ba da dirhami kai na falki na, ko je kuma ku san yadda ba ku sai ba su dirhami dubu Fa فادخلوا مكانه رجلا اخر مace ce ka ka fanci kanka mm. wani kai zo kai rantsuwa ka tuka muna kamshi mm. sai wani ya zo ya rantsuwa ya tuka fa fadafa'ahu ila akhil maqtul sai aka kama wannan sai aka ce kai dan wanda aka yi kashe dan uwanka ga wannan fa kurina yaduhu bi yadihi aka hada hannayen su guda biyu qalu suka ce فانطلقنا wannan rantsuwa da suka rufu arba'in da tara aka fita na hamsin ƙarya ta su shi rantsuwa ne akan ƙarya za mu ga me same su a lokacin da ake gaskiya din in kuka yi abu na faruwa din mun gane ko yanzu wanda zai ce ka zo kai da inda za ku yi da wanda zai duk wanda ya tura ka kan makamin ya san ba za ka yi tabbatar da gaskiya ba kai kai da ka zo za ka yi rantsuwa da wanda zai rantsar da kai ko san dai an zo ne dai ayi abu dai kawai amma wai hakikanin gaskiya kowa ya san kowa hmm. eh, mun gane ko فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء إذا مكة في لما تكون خمسين دسكيران سواء كان كريائي منا أنا كنت فيها سيجا جرجيجي سيجا روا جرجيجي لا فازا روا sai suka samu kogo suka shiga a ciki fa dakhalu fi gharin fi jabali فانهجم الغار الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا waɗannan da suka yi rantsuwa kan ƙarya ɗin da aka samu jirgi ne hadari sai suka ga wani kogo suka shiga sai dutse ya fado kan ya kashe suka kan baki ɗaya mutum arba'in da tara hmm. wa uflita alqarinani waɗannan mutane guda biyu da aka hada hannu su wannan da ya fi tsuwa ɗin da wancan ɗan wanda aka shi aka hada su sai su suka tsira a tare da su ake tafiya amma sai su Allah ya tsira da su wattaba'ahuma hajarun fakasar rijla afil